wanda ya sanya yammacin sha biyu ga watan shida shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da tara dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na sha biyu darasi na sha biyu babu sidiki babin da zamu tashi akai yau babin da yake magana dangane da gaskiya gaskiya da muhimmancin ta da irin rawar da ke da take takawa wajen mayar da bawa ya zanto salihin bawa da irin umarni da Allah ya yi ko faɗaitarwa da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi dangane da mahimmancin siffantuwa da gaskiya cikin maganganu da ayyuka قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى والصادقين والصادقات وقال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم آية تفرقوا الله مدعوك يا أيها الذين آمنوا ya waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku tsare dokokin Allah domin takawa shine sayyidul ma'murat wa tarkul manhiyat barin abin da aka ce ka bari aiwatar da abin da aka ce ka aikata wannan shine takawa ittaqullaha ku tsare dokokin Allah wajen yin abin da aka ce da hannuwa daga abin da aka hana wa kunu ma'as sadiqin kuma ka ku kasance ma'as sadiqina tare da masu gaskiya ma'ana ku bi tafarki irin tafarkin masu gaskiya waɗansu suka ce masu gaskiya a nan wurin su ne al'ambiya annabawan Allah domin gaba ɗayansu kowanne mai gaskiya ne kuma sananne ne a wurin masu karatu cewa annabawa suna da siffofi guda hudu wajibai wanda kowane ba annabi yana da wannan sifa sifa ta farko gaskiya sifa ta biyu shine wato ainihin a tablik isar da manzanci ba ɗaya daga cikinsu su da yake ɓoye abinda aka ce an gane ku sufa ta uku shine amana sifa ta hudu kuma wato shine alfitana kaifin hankali da wayo da basira to cikin waɗannan wajibabban sifofi akwai gaskiya wanda kishiyar ta shine ƙarya da Allah ce wa kunu ma sadiqin ku kasance tare da masu gaskiya ma'ana ku kasance daga cikin annabawan Allah ko ku bi tafarki irin nasu wajen yin gaskiya cikin maganganu da ayyuka wadan suka fassara as-sadiqin a nan gurin cewa su ne sahabban nan guda uku waɗanda muka karanta hadisin su mai tsawo cikin wannan babu hadisin Ka'ab ibn Malik shi da sauran guda biyan nan waɗanda ba su je yakin boka ba amma ƙarshe suka faɗawa annabi gaskiyar lamari ba su yi masa ƙarya ba suka faɗi gaskiya cewa babu fa wani uzuri daga cikin uzurruka da shari'a ke karɓa wajen rashin tafiya yaki a sun ki tafiya ne saboda rinjayen shaidan saboda shaidan yayi wasa da su ta gaskiya suka faɗa daga ƙarshe Allah ya karɓi duban bayan an lallasa su bayan an ɗanyi musu horo da ya dace da su to tunda an karɓi tuban sun zama wanka ko sai ake kiran sauran mummunai mu yi koyi da su wajen yin gaskiya ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin Allah ce was sadiqina was sadiqati wannan cikin suratul ahzab kenan inda Allah ya jero sufofi guda goma na mummunai maza da mata innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat a ciki akwai cewa was sadiqina da masu gaskiya maza was sadiqati da masu gaskiya mata to bayan an cigaba da jerin siffofin karshe sai Allah ya ce a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya yi musu tanadi na gafara ta musamman da kuma lada mai girman gaske Allah samu cikin su wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratul muhammad yace falaw sadaqallaha lakana khairan lahum falaw sadaqallaha da a ce sun gaskata Allah cikin abin da ya alkawali na lada ga waɗanda suka yi masa da'a to lalle da wannan ya fi zama alheri a gare su amma rashin gaskata Allah din sai ya jawo musu fushin Allah wannan ana magana ne da munafikai wannan kaɗan kenan daga cikin ayoyi waɗanda suke zaburar da mutane dangane da hakuri da muhimmancinsa wa ammal ahadith amma ta fuskar hadisai kuwa fal awwalu hadisin farko a wannan babi an ibn mas'ud radiyallahu an عن sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صدقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه وأن حديث البخاري ومسلم تكبر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yace inna sidqa yahdi ila birri, lalle gaskiya na jagorancin mutum zuwa ga ayyukan da'a domin idan an ce albirru shine dukkan wani aiki na da'a to ita gaskiya sababi ce da ke sa mutum ya zanto mai ayyukan da'a kaga kenan kishiyarta ita ce ƙarya sai ta zanto sababi ne na ayyukan alfata kamar da bayani su, wa innal birra yahdi ila janna. su ko ayyuka na da'a din nan su ne sababi na shiga aljanna su ke jagorantar bawa zuwa ga shiga aljanna lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wato ba za ku taba samun albirra ba har sai kun ciyar daga cikin irin abin da kuke so wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba inda Allah siddiqa lalle dan adam mutum la yasduqu matakar zai rika yin gaskiya ba zai guce ba yana gaskiya din nan hatta yuktaba inda Allah siddiqa har sai an rubuta shi a wurin Allah cewa wani ya zama siddiq mai yawan gaske ke har sai an zartar har sai an hukuntar shine ma'anan an rubuta zartaswar ubangiji da hukuntarwarsa cewa wani tun da dai mutum ne mai kirdadan gaskiya mai yunkurin yin gaskiya cikin manganinsa da ayyukansa daga yau hukunci ya tabbata cewa wani ya zama mai gaskiya wa inal kadhiba yahdi ila fujur ita ko ƙarya shiryaswa take jagorancin mutum take yi zuwa ga alfujur ayyuka na fajirci idan an ce alfujur daga lafazin alfajaru ne alfajar kuma shi ne tsaga abu ko keta abu suka ce shi mai aikin barna an sa masa suna fajiri li'annahu yashukku sitra alladhi bainahu wa bain rabbih subhanahu wa ta'ala domin kamar gefto ko kyallan kunya da ke tsakaninsu da ubangijinsa sai keta shi sai ake ce masa suna fajiri ma'ana mutumin da gaba ɗaya baya jin kunyar Allah mutumin da yake aikata yake zakke ma irin abin da Allah ya hana a zakke masa to da haka ayyukan barna suna kiran su suna al-fujur wa innal kadhiba yahdi ila fujur lalle ƙarya na jagorancin mutane zuwa ga ayyuka na barna ayyuka na fajir wa innal fujura yahdi ila nar lalle fajirci kuwa na jagorancin mutum zuwa ga shiga wuta Allah tsare mu wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba inda Allah kazzaba mutum ba zai gushe ba yana ƙarya cikin maganganunsa da ayyukansa face har sai an hukuntar a wurin Allah cewa wani magareci abinda wannan hadisi abinda wannan hadisi ke nufi siffofin nan guda biyu kokarin koyan su ake yi kokarin jan su ake yi ma'ana bawa na gari zaka yana kokarin yayi gaskiya bandararren bawa kuma yana kokarin yayi mai ƙarya to kuma tun mutum na zama mai gaskiya daya Goma ya kokarin ya kwatanta biyu jibi uku yana kokarin kasantawa. yana kwatantawa har sai ya zanto an tara gaskiyar yau da ta jiya da ta shekaran jiya da ta shekaran jiya waccan idan aka hada sai ya zanto sunansa mai siddiq haka mutum yana ganin ƙarya yana renawa ai guda ɗaya ce yayi a wannan yini ya yi ta ya wuce ya manta kuma jiya yayi shekaran jiya yayi kuma gobe na nan zai ji ba zai yi idan aka hada ƙarirai yau da ta jiya da ta shekaran jiya da ta shekaran jiya waccan suka taru sai zanto sunansa mai kazzab mai ma'ana so ake kai kokarin ne nesantar ƙarya dan kar a rubuta ka cikin makareta kai kokarin aiwatar da gaskiya dan ka dace a rubuta ka cikin as da masu gaskiya kafin masu gaskiya suna tare da annabawa wa man yuti Allah wa rasula wa la kama allazina anama Allah alaihim minan nabiyyi wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin shi mai gaskiya ne da an ce Allah ya ce annabi ya ce baya da sauran wani inda inda kawai ya da ya sallama shi yasa Abubakar ya fi kowa dacewa da wannan tuffar a cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ke bada labarin wata rana wani makiyayi ya fita kiwo yana kiwatar dabbobin ubangidansa sai kura ta kawo farmaki ta rifci wata akuya ɗaya ko tunkiya ɗaya makiyayin nan ya bi kuran nan suka rinka artabu har sai da ya kwato akuyar kafin bayan ya kwace wannan akuya daga hannunta annabi ce sai kurar ta wayoyo ta ce in yau ka kare ta wasu rana idan aka kada su ba ɗan kiwo waye sai kare su sahabbai suka rike baki kura da magana annabi ce sadaktu ko kuma amantu ana wa Abubakar wa umara walai ta san mata Abubakar wa umara annabi ce na ba da gaske haka ta faru abubakar ma ya yadda umar ma ya yadda lokacin da umar da abubakar duk ba saboda mai annabi yana da tabbacin da ya faɗa musu cewa labarin daga gare shi za su yi mai sadaka kai gaskiya annabi ke bada shaida akan su kaga da Umar da Abubakar wanne wani ne kenan Siddiq duk da cewa siffan ta fi gaskatuwa kan Abubakar sama da kan Umar wani ya fi wani wani ya fi wani to babban abin da ake so mutum ya koyi gaskiya babban abin da ake so kuma ka nesanci ƙarya ka dana rana ta kana yi a hankali a hankali sai ta zan siffa ta dindindin ita ƙarya din har kuma gaskiya kana kokarin yin yawa hankali a hankali sai ta zama siffa ta dan a rubuta ka cewa a hukunta a wurin Allah a cikin rijistar ubangiji cewa kai mai ne sunan ka siddiq ashe wannan zabar suwa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi wannan hadisi muttafaqun alaihi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim da sun rawaito shi الثاني عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da'a yuribuka ila ma yuribuk fa inna as-sidqa tuma'anina wal rawahu at-tirmidhi wa qala hadisi na biyu an karbo daga Abu Muhammad alkunyarsa kenan shine al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu al kenan jikan manzon Allah dan Fatima da Hassan da dan uwansa Huzaini manzon Allah ya ce huma sayyida shababi ahli aljanna sune shugabannin samarin gidan aljanna a gobe kiyama yace habistu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na haddato daga bakin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare fadan sa cewa hafistu na kiyaye ko na haddace ya nuna lokacin da annabi ya faɗi wannan hadisi yana yaro amma kwakwalwarsa ta haddace abin da annabin ya faɗa bai isar ba sai bayan ya girma wannan kuma dama ka'ida ta riwaya kenan yaro karami dan shekara bakwai ya halatta aje da shi majalisin ilimi ya ji hadisan annabi ya ji ayoyin alqur'ani mai girma amma yaushe ne in ya bada hadisi za a karba sai bayan balagarsa amma in yana yaro dan karimi ya bada hadisi sai a ce wannan ba za a amince ba kila yarinta ce ta shiga ciki ya je ya faɗa abu yawa annabi kariya da haka ba za mu karɓi ruwayarsa ba bayan ya girma ya zama baligi in yace na taba haddacewa tun ina yaro annabi ya ce sai mu karbi hadisin sa dan saboda lokacin karbar hadisi lokacin haddato hadisin ya ta bamban da lokacin kisar da kun gane da kyau kamar haka ne kafiri idan ya ji hadisi daga bakin annabi yana cikin kafirin sa ya ji ya haddace ya zo ce mana annabi ya ce kaza ba za mu gaskata ba amma bayan ya musulunta ya ce ai tun shekara ta kaza annabi ya taba cewa kaza lokacin ma ban riga na musulunta ba sai mu karbi hadisin sa tunda yanzu ya riga ya musulunta lokacin karba da lokacin bayarwa ya ta bambanta juna da haka ake karba hasan yake cewa hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na haddace na kiyaye daga bakin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi manzon Allah sai da ma yuribuka ila ma la yuribu kyale abin da ke sa maka kokonto zuwa abin da baya sa maka kokonto duk abin da kake kokonton yin sa gaban mutane kar ka zarga ko su ki zargin ka galibi wannan abu zaka samu cewa abu ne wanda ya kunshi rashin gaskiya amma abin da baka kokwantan aiwatar da shi gaban mutane galibi baka jin tsoron zargin su to wannan abu tabbas ne ya zama gaskiya to sai dai anan waɗannan irin mutane ake nufi ba wai mutanen kowane gari ba ba mutanen kowane birni ba mutanen da suke cikin community na musulmi akwai ilimi a ciki da sanin ya kamata akwai kuma tsare gaskiya to irin wannan ba sa zargin ka dan kai abin da ya dace da shari'a tabbas kuma dole su zarge ka idan kai abin da yake bai dace da shari'a ba wannan haka ake san al'ummar musulmi ta kasance kun gane da kyau to amma yanzu riga ta zanto bai bai kila lokacin da za zaka yi abin barna cikin al'ummar ka tunda an saba da shi sai zanto ba mai zargin ka shine daidai cewa kai gaskiya shine maza ka sa har wani rinka ci zai yatsa har wani ya bude baki yana mamaki jifa wani ya ce ai kaza saboda me saboda lalacewar al'umma da lalacewar mutane kenan amma in mutane suna kan tsarin Allah da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan duk abin da kaga kai sun zarge ka to bai dace da daidai ba kenan abin da ba su zarge ka ba shine daidai shine ma'anar da ma yuribuka ila ma la yuribuk wannan hadisi yana shiga cikin babuka masu tarin yawa daga cikin babukan shari'a ko a babun aqida ko a babun fiqh ko a wadansu babuka daban na mu'amala kamar misali kaɗan daga cikin babuka na wato ainihin ibada kai ne ka zo kana kokonto cikin sallah shin wannan sallan raka uku ce ne kuwa ko ku ta hudu nake ciki ko dai ta uku ko ta hudu ka kasa tabbatarwa in za mu yi aiki da wannan hadisi ya ce da ma buka, ila ma la yuri buka. sai ka dauka ta nawa kai kenan kana tabbas da ta uku shine ma la yuri buka. amma ta hudu fa ko kwanto kake da haka annabi ya ce kyale ta jefar da ita ka dauka ba kai ta hudu ba wannan ta uku idan kai wannan sai kai sujudan bai ko mutum kai sujudu sahwi sawan kana qawliyan aw ba'diyan sujudu sahwi to kaga wannan kenan saboda kai ne kake son ka tabbatar wa kanka haƙƙi ka karbi bashi wajen wani an yi kuskure ba a rubuta ba ana kokwanto wannan bashin naira dubu ɗaya ne ko dubu ɗaya ne ɗari biyu kai kana kokwanton haka to nawa za ka mayar da shi eh dubu ɗaya ɗari biyu da kyau kaga ba za ka mayar da shi <laughs> mafi karantun adadi ba dan kana da tabbas din bai wuce haka ba shine abin da yake tabra uzum tubri uzum mata ka bihi in ka ba da dubu ɗaya tsirgi ka san ba abi na koko ba amma inda zaka ba da dubu ɗaya har yanzu zaka zanto kana kokonto cikin cewa kila akwai ɗari biyu kila babu amma idan ka ba da dubu ɗaya ɗari biyu fa magana ta daga kai ne ka tashi lissafin zakka sai lissafin rikice maka ina kyautata zaton kana kyautata zaton dai kila zakkar ka ta bana miliyan uku to amma kuma kila miliyan uku ce da dubu ɗari biyu lissafin ya rikice maka saboda kaza saboda kaza sai ka ba da dawa miliyan uku da dubu ɗaya da ɗari biyu don ka fita daga cikin kokonto haka haka cikin waɗannan kaga da zai shiga cikin waɗannan babuka nan babin mu'amala ne can babin ibadat haka babuka daban-daban da ma yuribuka ila ma la yuribuka mazala ce fa inna sidqa tuma'anina ita gaskiya zaka samu akwai akwai hutun zuciya akwai nutsuwa a cikin aiwatar da gaskiya in kana jin kai gaskiya a cikin maganganunka sai kaga baka da damuwa an gane ko wal kadhiba riba amma a cikin ƙarya kuwa akwai riba shine kokonto rashin nutsuwar zuciya rashin ɗaurar zuciya wuri guda ya ai gaskiya ne yanzu duk mutumin da ya tuko mota sai ɗauko iyalinsa matarsa ce ya ɗauko ta a gidan gaba suna tafiya duk inda zai shiga baya jin kunyar a ganshi amma duk mutumin da ya ɗauko matar banza kuwa a gidan gaba a mota yana tafiya to koya sai kaga akwai inda zai iya zuwa akwai inda ba zai iya zuwa ba kare je wani wurin a gaba yi daidai ba wannan riba din shi ke nuna abin da yake kai menene ƙarya ce amma waccan nutsuwa ta ɗazu shi ke nuna abin da zai menene gaskiya ne shine abin da annabi ya kwatanta fa inna sidqa tumanina wal kadhiba riba rawahu tirmidhi wa qala hadithun sahihun wato kaga wani abu da zamu ƙara samun fa'ida cikin wannan hadisi shine ashe gaskiya tana ƙara sa mutum ya samu natsuwar zuciya kamar yadda kishiyar ke sa mutum ko baya samu mai natsuwar zuciya qawluhu yaribuka malati huwa bi fathil ya'i wa dhammiha ko ka ce da'ama yaribuka ko ka ce da'ama yuribuka kai wa ya'un fataha ko kai mata dhamma a kowanne kai larabcin yayi ya rage na mu duba da mai ruwaya ta tabbata galibin dai ruwaya ta zo da mai bi dhammil ya wa ma'anahu abin da yake nufi da yace da ai utruk ma tashukku fi hillihi kyale duk abin da kake kokwantan halal ne ko haramun ne kai ne abu ya sai kake kokwantan wannan abin halal ne wannan abin haramun ne halal ne ko haramun ne me za ka yi kenan sai ka kyale kamar yadda hadisin Numan bin Bashir nuna innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutashabihat mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun min an-nas sai annabi ce fa wani taka shubuhat fa kada sabara li dinihi wa yardi wa man waqa fi shubuhat waqa fi al-haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta fi annabi ce halal a bayyane ki sarri da bayanin alqur'ani mai girma haramun ma a bayyane ki sarri da bayanin alqur'ani mai girma tsakanin halal da haramun akwai wadansu al'amura masu kama da juna suna da waɗansu sufofi na kamar kasa su cikin dangin halal suna da waɗansu sufofi a waje daya na kamar kasa su dangin haramun to irin waɗannan ababe annabi sai la ya alamu hunna kasiru min nas da yawa daga cikin mutane ba ba su san su ba wannan ya nuna adadin mutanen da suka san su kaɗan ne to sai annabi ya ba mu mizani duk abin da kake tan halarci ko haramci sai ka kyale shi yace dukkan wanda ya nisanci shubha to alal hakika ya riga ya kubutar da addinin sa ya kubutar da mutuncinsa wannan ko dinke zai kema shubha abin da yake da zawaye da kamar wanka to lalle wannan zai sanya kansa cikin tuhuma kuma ya sanya addinin sa cikin tuhuma gaba gane da kyau ma'ana utruk ma tashukku fi hillihi adil ila ma tashukku fi bar abin da kake kokwanto dangane da hillihi halaccinsa wa'adil ka karkata ila ma la tashukku fihi zuwa ga abin da baka da kokonto game da halalci ka tabbatar halal ne kaulan wahida wato wannan babban ma'auni ya baka a matsayin ka na musulmi duk abin da kokonto ya shiga ciki da yawa to kaga mafi kyau shine ka nisan shi dan ka san in ka nisan shi da ka huta amma in ka fada ciki to kana tsammani kana jin tsoron ko ka fada cikin haram الثالث حديث نوكو عن ابي سفيان رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال هرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه حديث نوكو أولا بابي أنكر بوش دقاء أبو سفيان سنة شنين صخ ابن حرب صخر ابن حرب radiyallahu anhu wato laraba babu ruwansa idan suka tashi sa sunaye su ba haka suke tunda sunaye ne tun da aka sa su lokacin jahiliya kaga sakar fa irin falalan dutsen nan harbi kuma yaki da ce maka sakar dan harbi sai ka sa akwai tashi hankali sakar ibn harb radiyallahu anhu fi hadisi tawil ya fada cikin hadisin sa mai tsawon gaske wannan hadisi fi kissati hirakla cikin kissar da ta tafi sarkin rumawa da ake kira hirakla an gane ko shi hirakul lafazi ne ko lakabi ne suna ne na dukkan wanda yake sarautar birnin Rome a wancan lokaci kamar yadda Kisra suna ne na dukkan basaraki na daular Farisawa kamar yadda Najashi suna ne na dukkan wani basaraki na daular mutanen Habasha kamar yadda Al-Muqawqis suna ne na dukkan wani basaraki da yake mulkin kasar Misra Egypt to wannan hadisi yana da tsawo idan ba manta ba shine hadisi na biyar ko wani abu makamancin haka cikin sahih Bukhari abu su ya ce kala hiraklu hiraklu ya faɗa yace fa maza ya amurukum yake tambayar abu su abin da ya faru shine abu su sun tafi da kayan haja ta kasuwanci na mutanen makka zuwa kasar sham kasar sham ta wajen sun falastin da siriya kenan daidai lokacin da wannan yake gaba daya yake karkashin daular rumawa to sarkin rome na wannan lokaci ya kawo ziyara ko rangadi kasar sa kenan da ya zo sai an ce ai ga waɗansu bakin larabawa daga hijaz sun yi tattaki don kasuwanci to lokacin labarin annabi ya game ko ina a wannan sassabi sai sai a kirawo su mu tambaye su mu ji tun da garin su ne wannan annabi menene abin da yake cewa su yi meye abin da yake cewa su bari menene alamomi ko sufofinsa yaya yanayin mabiyansa suke dan mu ji idan ya dace da abin da ke cikin linjila mun yadda lallai annabi ne in ko aka yi rashin sa'a bai dace ba to ya da annabin bogi ne ba annabin gaskiya bane ba sai sa aka kira wasu ya dauki ta mai jin larabci yace ka tambaye su wane ne shugaban su lokacin Abu Sufyan dai shine shugaban Ayyari shine dubu uban tafiya ta ake tambayar Abu Sufyan sarkin Rome yace fa ma za ya amurukum da me annabi yake umarta ku ya annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin annabi qala Abu Sufyan Abu Sufyan fa lokacin bai musulunta ba abu sufyan yace qultu sai nace yaqulu abdullah wahda wala la tusriku bihi shay'a abin da yake ce mana ku bauta ma Allah shi kadai kar ku hada shi da wani watruku ma ya yaqulu aba'ukum ku bar abin da iyayenku ke faɗa na nuna cancantar gunki wajen bauta ku kyale wannan wa da bis sala yana umartar mu da yin sallah wa sidiki yana umartar mu da gaskiya wala afafi yana umartar mu da kawar da kai al afaf ga aikin barna ana yi ana yayi kana da kuɗin da zaka yi kana da dama yi inda kaga dama amma sai ka kawar da kai kamar ma baka san ana yi to shine al'afaf iffa kenan ba wai dan ka da halta abin ba kai ma ka san roman abin kuma ka san in za a yi ga hanyar da zaka yi amma sai kai karfin hali ka cije wannan shine ifa wasilat sannan annabi na umartan mu da sadar da zumunci ka duba dan Allah idan abin da annabi ke umarni dukkan su bai da ke cike da tsafta da adalci umartan mutane cewa su bauta Allah shi kadai kansa shi da wani umartan mutane su kyale gargajiya abin da suka gaza wajen iyaye da kakanni umartan mutane da sallah dan su tabbatar da ibada ga Allah umartan mutane da gaskiya dan mu'amalar su ta yi kyau rayuwar su ta yi kyau umartan mutane da kawar da kai umartan mutane da sadar da zumunci ba wani alherin duniya da lahira face su ya shiga cikin abin da annabi ya umarni nan tauhidi shine kashin bayan shiga aljanna daga baya abin da ke bin sa shine sallah dan saboda girman sa kaga duk an kawo su gaskiya shine kashin bayan gudanar al'amura kasuwanci yayi kyau mu'amala ta yi kyau kwangila ta yi kyau aikin gwamnati yayi kyau idan akwai mai gaskiya Allah ya sanya albarka cikin dukkan mu'amalar in akwai gaskiya a sannan ga kawar da kai idan ka samu kuɗi ba ta kife za ka yi ba morewa za ka yi ba sai ka kashe ta yadda Allah ya ce kaga ga iffa kenan a fa sannan kuma ga sadar da zumunci idan an hana ka kashe kuɗi ta hanyar barna sai a ce kashe ta hanyar da ka duba wannan tsari mai ban irin tsarin addinin musulunci cikin abin da bai kai sutura ɗaya ba ko biyu annabi ya kawo abin da ya shafi rayuwa gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya umarni da abin da ya hani sallallahu alaihi wasallam mahallin shahin cikin hadisin ce wa ya'muruna bi salati was Sadiq wanda shine dalilin da yasa ya kawo farko hadisin yana da tsawon kwarai da lokacin da ya faɗi wannan an sake cewa to ce to yaya mutanensa waɗanne irin mutane suke bin talakawa ne ko masu arziki ne ce ai talakawa ne yace to karuwa suke ko raguwa suke yi sai ai kullun karuwa suke ci gaba suke ba ta abin to yaya wajen amana fa yace yana da ita yaya alkawali fa in ya yana cikawa yace duk yace so nake a tambaye ni in samu wani abin da zan zargi annabi na rasa kaje fa lokacin yana kafin fa yace ba dan kar a ruwaito a tarihi na na taɓa yin ƙarya ba da na yi wa annabi ƙarya yana kafin yake faɗin wannan shi ba ta suna ne ko da amma maguzanci na mutanen maka a cewa na makarici ne yace ba dan kar su ruwaito bayan na mutu a ce na taɓa yin karya ba ce da na masa karya ce da haka sanin kikirra don cikin abin da ake tambaya ta me zan samu in kushe so nake in kushe ce amma ba zan iya ba ce har sai da aka tambaye ni yana cika alkawali yace sai na samu dan cewa a nan gurin nace eh to na baya ne gaba ɗaya da muka taɓa yi ya cika amma yanzu muna cikin wani alkawalin ba mu sani ba ko zai karya ko ba zai karya ko zai karya ko ba zai karya ba mu sani ba shi ne sarkin roma ya ce na tambaye ka mabiyansa talakawa ne ko mawadata ka ce ka talaka ne ce to ko dama talakawa su ne mabiya annabawa duk inda suke na tambaye ka shin raguwa suke ko karuwa kace karuwa suke lai ce to haka imani ki har sai ya cika ya batsi na tambaye ka wani ya taba yin fushi ya bar addinin kace ba wanda ya taba yin fushi ya tawaye duk wanda ya shiga ya shiga kenan yace to haka imani yake in ya tafi da zuciya ba a ja da baya zuwa wahala na tambaye ka cika alkawali kace yana cika yace to dama sifar annabawa kenan ya faɗi dukkan abin da ya kamata ya faɗa yace to kaga in dai har abin nan da ka faɗa mun yadda na tambaye ka kake ina baka tabbas cewa lalle mulki sai ya kawo inda tafin kafa ta danne ne sarkin rumawa sai ta kankara ga sai fi. abu sufyan ce daga nan mu dai aka yi waje da mu da ce lalle da al'amarin dan abdullahi ya girmama ya za sarkin ruwa ma yana cewa al'amarin mu muna gaba da shi amma muna na zamu murkushe shi shi yana ce mana wai lamarin su zai zo nan gurin aka shiga da shi cikin kadar fada sai tara dukkan fada fada da rabaran dinsa ya rufe wajen mutum ɗari uku da wani abu ya ce da su me za ku ce game da wannan bawan Allah kun ji dai abin da na tambaya kun ji ansar da aka bani kun ga kitar abin da ke cikin littafin ku ya tabbatar musu cewa wallahi ku zo ku ba alherin duniya da lahira tun muna ce da juna tabbas wannan abin da zai da annabi sai suka tashi za su fita gaba daya lokacin ya sa an rufe kofofi yace ku dawo ku dawo ku dawo dama na haka ne dan in jarraba imanin ku kariya yake ba annabi bane ya ga za a yi masa bore saboda mulkin sa ya fasa to kaga anan gura Abu bayan ya shi kaito wannan hadisi tun lokacin yana abin da ya faru nan waƙiya nan ta faru yana kafiri amma yake ba da hadisin bayan mai bayan musulunta kamar da muka faɗa da yaro karami in yi da hadisi yana yaro ya bayar da hadisin ba za a karba ba amma in ya balaga ya bayar za a karba kafiri in yi da hadisi yana cikin kafircin sa ya rawaito hadisin ya faɗa mana ba za mu yarda ba amma bayan ya musulunta ya faɗa abin da ya ji tun yana kafiri za a yarda da shi wannan hadisi muttafaqun alai imam al-bukhari da imamu muslim suka rubuta الرابع عن أبي ثابت وكيل أبي سعيد وكيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه an karɓo wannan hadisi daga Abu Sabit haka wadan masa alkunya Abu Sabit wakila Abi Sa'id wadan suka ce alkunyar sa ce Abu Sa'id wakila Abul Walid wadan suka ce alkunyar sa ce Abul Walid ko Abu Sabit ko Abu Sa'id ko Abul Walid menene sunan sa Sahal ibn shine sahal ibn hunayb wa huwa badariyun yana cikin waɗanda suka halarci yakin badar Allah shi kare da gare an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal lalle manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi yace man sa'ala Allah shahadata bi sidqin ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala sirati manzon Allah ce man sa'ala Allah shahadata bi sidqin dukkan wanda ya roki Allah shahada da gaske ba ya bogi bane yake gaban mu dai yanzu na mana tijarimi ne yanzu ya Allah ka azuta mu da shahada ya Allah sa mu dace da shahada a'a ba wai so yake burge mu ba mai da kai lalle wani da imani a'a tsakaninsa da Allah gaskiya ya faɗa dukkan wanda ya roki Allah shahada da gaske ba wai wata manufa ce ta duniya ba manzo Allah sai ballaghahu Allahu manazil shuhada Allah zai kai shi masaukan da ya ajiye wa shahidai din wa in mata ala firashihi ko da ko ya mutu akan shimfidar sa ta gidansa saboda me zai dace da a kai shi matsayin shahidai bayan ko ya mutu a gida bai je yaki ba saboda me saboda gaskiya saboda gaskiya lokacin da bakin su ke furta ina roƙon shahada ya Allah na shahada abin da baki ke faɗa ya dace da abin da zuciya ta kulla lalle da ciki ban ƙarya yake ba to kaga wannan kyautata niyya din gaskiyar nan ita ce abin da za su tabbatar masa ya samu matsayin shahidai duk da cewa ya mutu a gida wannan hadisi rawahu muslim al-imam muslim ne ya rawaito shi الخامس حديث نبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غدا نبي من الانبياء فقال لقومه لا يتبعني ko la yatba'ni rajulun malaka budu amra'atin wa huwa yuridu an yabni biha wa lamma yabni biha wala ahadun bana buyutan lam yarfa suqufaha wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru awladaha faghaza فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين او ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى كو لما رأى ضعفنا وأجزنا فأحلها لنا متفق عليه wani hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah ta kare ta a gare shi Abu Hurairah yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da mutum Allah gare shi ya ce gaza nabiyyun min wani annabi cikin annabawa ya fita yaki ghazwa yakin da an fita tare da shi annabi kenan fa qala li qaumihi sai yace da mutanansa yayin da zai fita yaki din nan la yatba'ani rajulun malaka bud'a imra'atin yace kada mutumin da ya mallaki gabar wata mace ya bi ni wa huwa yuridu an yabni biha alhalin an daura aure yana son ya tare da ita walamma yabni biha bai riga ya tare da ita ba yace kar zo ce zamu je yaki duk ango da aka daura aure amarya ba ta riga ta tare ba kare da mu yake saboda mai zuciyarsa za ta zanto gudu yana tunanin amarya yana zai iya sakin ya dauki takobi ko kan saka shiga yaki da da ikhlas duk mutumin da ya mallaki gabar mace bai riga ya tare da ita ba to kare shi zai bi ni yaki wala hadun bana buyutan lam yarfa suqufaha haka ko da mutumin da ya gina gidajensa lam yarfa su kofaha bai riga ya kai gariji ba wato ya kai linta ya wuce linta ya kai karshen tsawo an yi rafta abin da ya rage buga kwano yace to kare bin yaki dan tunanin sa shine tunanin gidansa wala ahadun ishtara ganaman haka kar ya bi ne yaki dukkan mutumin da ya sai tumaki da awaki aw khalifatin ko kuma masu juna biyu wa huwa da ha yana jiran haihuwarsu yana da raƙuma guda biyu ko uku cikin cikin garken sa suna dab da haihuwa yana tunanin raƙumar za ta haihu ɗaya ko biyu to kaga bai kamata ya bi shi yaki ba dan saboda wannan tunanin sa tunanin dukiyarsa fagaza sai ya tafi yaki ba tare da tsannan guda uku ba angon da bai tare ba da mai gidan da ya kammala gini rufi ya rage bai yi ba da mutumin da ya sai dabbobin da suna da ciki suna dab da haihuwa ba su riga sun haihu ba yace waɗannan kansu bi ne yaki ya tafi fagaza ya tafi ya shiga cikin rantsin yaki fadana min alqaryati salatul asri salatul asri sai ya kusanci ya ci wannan gari ko alqarya salatul asri da lokacin da lokacin la'asar yayi aw qariban min zalika ko kusa da lokacin shigowar lokacin la'asar fa qala shamsi ya ga rana ta kusa faduwa la'asar ta yayi rana ta kusa faduwa yana bukatan awa uku ko hudu kafin ya murkushe sojojin nan ya shiga gari in ko aka bari ba a mulkushe su ba cewa gobe a zo a karasa ba a san shirin da za su yi cikin dare ba a san adadin da za a kawo musu ba kaga yanzu lokacin yayi masa kadan a qala lil shamsu sai yace da rana innaki ma'muratun wa ana ma'mur kai umarta ki aka ni ma umarta ta aka yi umartar rana aka yi amma umarni irin na taskhir an hore ta dan kullun ta fito ta je ta faɗi umartar sa aka yi shi wannan annabi umarni irin na taklif dora masa nauyin cewa yayi yaki yace to fa an umarce ki ne ma an umarce ni ina son in zartar da aiki na amma naga kina son ki gaggawa ki je ki fadi a wannan sun mun kadan ya za a yi yace Allahumma habisha yace ya Allah rike ta Allahumma habisha alaina yace Allah rike ta kanmu mu ta je ta fadi manzo Allah sai fahu bisa sai ko aka rike rana din nan tak hatta fataha Allahu alaiha sai Allah ya bashi budi ya ci wannan gari da yake fa jama'al ghana'im ya tara abin nan to wannan rike rana din wadansu malamai sun yi sabani wadansu ce gaba ɗaya ne aka sake mayar da ita baya da wadansu awanni dan ya samu ranar awannin da yake bukata ya mulkushe wannan abokanan adawa wadansu suka ce a'a inda take aka tsaye da ita tik ba gaba ba baya har sai da ita nasara sannan ta ci gaba wadansu suka ce a'a gudun da take ne aka rage gudun ta manzon Allah dai ce an rike wannan rana Allah ne ya sanya yayi ya rike mu dai mun san an rike masa rana tunda manzon Allah ya faɗa mu ma mun gaskata amma ba a kallafa mana ba mu gano shin rage gudun ta aka yi shin mayar da ita baya aka yi da awa biyu ko uku shin rike ta aka yi tik ba ga ba baya har sai da ita nasara Allah ne ya sanya yayi manzon Allah da ya ce a rike rana magana ta rika ta kare hatta fataha Allahu alaihi har sai da Allah ya bashi budin wannan gari fa al alqanaima wannan annabi sai zo tare ganimomi alqanaim jami'in na ganima fa faja'at sai wuta ta zo ya'ni nar abin da ke nufi ja'at yana nufin wuta li ta'kula hadan cikin wannan ganima dama su mutanen da idan sun yake sun ci nasara ba sa ɗaukar ganima sai dai su ajiye wuta ta zo ta cinye ta falam ta ta'amha sai wuta ta cin wannan ganima bayan an tara ganima wuri guda alamar cewa akwai tangarda akwai jikas kenan faqala sai wannan annabi ce inna fikum gululan lalle cikin ku akwai ha'inci a cikin dukiyar ganima al-gulul shine as-sariqatu min al-ganima mutum ya saci wani abu cikin dukiyar ganima qabla al-qisma kafin a kai ga rabawa da haka sai ce fal yubayi ini min kulli kabilatin rajulun ina son kowace kabila ta turo wakili daya ya zo mai mubaya da sai mu gaisa da dan ya gane cewa daga cikin wace kabila ne aka yi sata falazikat yadu rajulin biyadihi sai hannun wani mutum daya ya dan fare da hannun wannan annabin alamar waɗanda suka yi satar ganima suna cikin kabilar wannan mutumin fakala sai ya ce da shi fi gulul lalle cikin kabilar ku ko wanda anan ne aka yi ha'incin ganima fal tubayi'ni qabilatuka yanzu kirawo dukkan kun kabilan ka su zo su yi mun baya'a falad kad yadu rajulaini aw thalathatin bi yadi sai hannayen mutane biyu ko uku suka makale jikin hannun wannan annabin alamar waɗannan mutane guda biyu ko uku sune suka me suka sa ganimar fa kana sai wannan annabi yace da so kumul gulul Allah cikin ku akwai satar dukiyar ganima ko ne kuka sata faja'u bi ra'atin misl ra'ati baqaratin sai suka kawo wani katan kai kamar kan saniya min zahabi na zinariya kaji fa mutum ya saci zinari kamar kan saniya ai ba karamin dukiya ba fa wada'aha sai annabin nan ya karba sai ya ajiye wannan dukiya fa da'atin naru sai wuta ta zo fa akalar ha ta hadide eh, dukkan wannan abu na ganima annabi ce lam ta hillal ghana'im li ahadin qablana kafin mu ba taba halattawa wani ganima ba sai mu thumma ahallallahu lana sannan Allah ya halatta mana ita ganima din al-ghana'ima lamma ra'a fana yayin da ubangiji ya ga raunin mu wa ajizna da gajiyawar mu fa halaha lana sai ya halatta ganima gare mu wannan yana cikin al'amuran da aka banta al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi halattin ganima banda mu ba wanda aka halatta wa ganima wannan hadisi muttafaqun alai imam al-bukhari da imam muslim suka rubuta a shahid a cikin hadisi shine me eh muhimmancin gaskiya mun fahimci gaskiya a ciki ta hanyar gane kishiyarta kishiyarta shine kariya dan saboda sun boye dukiyar ganima wannan ke mai wannan menene wato rashin gaskiya ne kenan suka boye dukiyar ganima ga ta wuta ta kitin wannan dukiyar gaba wato wannan ke nuna ko da mutum ya wani aiki wanda yake na sa'a yin akwai kariya a cikin sai Allah ya ci karɓar mai aikin da domin saukowar wuta ta cinye wannan kayan ganimar shi ke nuna abin da suka yi ya zama karɓaɓɓe wajen Allah na yakin amma rashin saukowar ta ta cike nan akwai cikas har sai da wannan annabi ya bi matakan da ya gano mai laifin aka mayar da abin sannan aka yadda da aikin da suke gaba ka duba cikin aikin har akwai annabi amma an kin an yadda da aikin sai bayan gaskiya ta riga ta tabbata malai ce kuna alaihi al khalifat ya zo da lafazin khalifat bi fatahil kha'il mawjama da yawa kha'un fataha fadin mai khadin mai wato haka da mai ruwa kenan wa kasrin lami da yawa lamun kasra jam'u khalifa jam'i ne na kalmar khalifa wa hiya naqatul hamil ita ko khalifa ita ce raquma al hamil mai juna biyu khalifa da ya zama jam'in su kenan السادس حديث نبير نشد كنن حديث نشد عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم albayyani bil khiyari ya lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima wa in kadha wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima muttafaqun alayhi wani hadisi an karbo shi daga Abu Khalid wani na Abu Khalid shine Hakim ibn Azam Allah ta kare ta gare shi yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa albayyani masu ciniki guda biyu bil khiyari suna da damar zabi a tsakaninsu ma lam yatafarraqa matakar basu rabu ba mai wannan hadisi yake nufi albayyan ana nufin alba'i wal mushtari mai saye da mai sayarwa bil khiyari an ba su daman zabi ma lam yatafarraqa barkar basu rabu ba wannan shine abin da malaman fiqh suke kira khiyarul majlis khiyarul majlis lokacin da muka zo muka kulla cinikayya wani gasa ga tinkiya ga akuya zaka saya nawa na saya dubu daya a dubu biyu dubu biyar to ka saya eh na saya to muna da daman matukar muna wurin bamu rabu da juna ba ina da dama in ce kai bayan na sarfa in ce na fasa ga kudin ka ba na sana ba an tinkiya ta ba na kuyana kai ma kana da bayan ka saya matakar ba mu ba ka ce kai ba ga sanka ga dabbar ka ga hajar ka ba na kuji na duk abin da aka ciniki ko mota ko mashin ko kasan din madara ko buhun shinkafa ko suminti ko ko gida ko menene aka kulla ciniki shari'a ta ba da dama saboda rango mai irin na shari'ar musulunci ta ba da dama abin da ake kira khiyarul majlis lokacin da ake wajen ba a riga an rabu da juna ba mai saye yana da daman yace na fasa ga hajar ka ba ni kudi na mai sayarwa yana da yace na fasa ga kudin ka ba ni hajata in aka yi haka ya halatta matukar ba a rabu ba shine ma'anan albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa masu cinikayya biyo mai saye da mai sayarwa bil khiyari an ba su daman khiyarul majlis an ba su zabi nazartar da kasuwanci ko fasa malam ya tafarraka matukar ba su rabu ba to wata irin rabuwa ake nufi a nan gurin sai malamai suka yi sabani wadanda suka ce a tafarruku bil abdan wadanda suka ce a ah, tafarrukun bil kalam imam malik ibn anas a fahimtar sa yana ganin ka saya na sayar bisa ga kudi na kudi kaza to ga kudin na kirga kudi sun cika eh sun cika to shikenan sai na karbi kudi na sa aljihuna kai kuma ka karbi haja ka ajiye a wurinka sai muka shiga wata siyasa wai na ga an yi ministoci ko eh dawa dawa ya yan majalisa sun tabbatar ko sun zartas ba imam malik ce maganar kasuwanci yanzu ta riga ta kare tunda har kun shiga sabon labari tunda wannan labarin da kuka shiga sabo cikin kasuwanci ke ko waje kun riga kun rabu kenan ko da kuna kan shimfiɗa ɗaya daga baya mai haja ba zai zo bai ce na fasa ba na kuɗi na ga hajar ka ba zai zo bai ce kai na fasa ba na hajar ta ga kuɗin ka mai wannan ba zai zo bai ce a ga kudin ka ba na hajjata a'a matukar kun rabu da zance kun rabu da wannan kasuwanci kun shiga wani abu to ya ya kenan khiyar in ta har muddatu amma lokacin da kuke cikin kullawa ka saya na saya an saya a ba sai ba kara rage har ka yadda ga kuɗi to ka saya eh na saya to yanzu zai ga kudi bari in kirgo maka sauran kirga haka ne wannan sun cika ko ba cika ba to ana cikin wannan kana da daman ka ce na fasa ko shi ya fasa amma da kun gama wannan kuka shiga sabon labari imam malai ce kullu da kullu sauran malamai suka ce a'a matakar kuna zaune a kan shimfiɗa ɗaya ko a wurin da kuka kulla kasuwanci ko za ku kwana a wajen matakar ku rabu ba kuna nan wannan dama tana nan na wannan ya fasa ko wancan ya fasa a cikin da kasuwanci ko a fasa ko da kun shiga wani labari kun shiga labarin ministoci sabon ministoci yan majalisa sun tabbatar a sojojin kai wannan yi tunani abin da na sayar maka na fasa ga kuɗin ka ba na motarsa ga kuɗin ka ba na takardun floti na ko gidana matakar kuna zaune a wajen to wace take na magana mai zafi cikin waɗannan maganganu guda biyu magana ta biyu ina ita karfi dan cikin a hadisin akwai Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar ya kasance in yi dai kasuwa ya sai wani abu a wurin ka ya saya na biya na saya na biya ko da yana zaune a wajen idan yana jin tsoron karka fasa tun da ya riga baka kuɗi sai ya tashi ya bar wannan lambar ya tako daya biyu uku sai ya dawo ya zauna <laughs> ma'ana khiyarul madrid ya yi ne ya tsare ko daga baya ka ce abin da ce yayi wannan khayarul madrasa lokacin sai da annabi ya ce malami ta farka wa garta ban ta farka dan ne karanta wa raja na fita na dawo ne ko da ba mu ka je ka dan kewayo ka dawo wato kun rabu yan sabuwar haduwa ce ba ta wancan kasuwanci ba damar da aka bayar na fasawa ko ci gaba yan ta riga ta wuce lokacin ta kun fahimta da kyau shine ma'anar albayyani bil khiyari ma lam tafarraka manzala ce bayan sadaka wa bayyana to kaga shi yasa ake rinja da wacce magana suka ce Abdullahi dan Umar yana cikin marwayata hadisin gashi ya fassara hadisin da wannan suka ce ka'ida ko shine rawin hadisi in ya fassara shi da abin da baya cin karo da zahirin sa to fassarar sa ita ake fifita sama da fassarar kowa li'annahu adra bima rawa dan yafi kowa sanin abin da ya rawaito shi rawaito hadisi kuma ga yadda ya fassara shi kun gane da kyau bayan sadaka wa bayyana in sun yi gaskiya su masu hulɗar saye da sayarwa wa bayyana kuma suka bayyana aibin da ke ciki kai mai haja ka ce to da ganin wannan kasan din fa ka ga mai kyau ne wancan ɗayan akwai da guda ɗaya ciki da na ganin shinkafar nan buhu guda biyar din da gani mai kyau ne to akwai ɗaya daga cikin ruwa ya dake karka je cikin gale ma ka ce na ha'ince ka shine bayanin da ake bukata mai haja yayi dole ne mai haja da zai sayar da haja kar ya bari ya bari in akwai dame ya faɗa akwai damage ya zama ya ce zai sayar ya san wannan bandar din ya cika wancan bai cika ba wannan akwai damage wancan ba ba damage in ka zo saya dole ce wannan akwai damage bai da amma in zaka saya ka kana bukatun yaji goma to tara zaka samu dan ɗaya ya lalace dole yi wannan bayani shi ko mai bayarwa yayin da zai bada kuɗi dole ya faɗa yace kada ga yan naira hamsin hamsin suna suna cikin rafa din su to lalle a tsakiya akwai ya ga gugu da dole ya bayani lalle akwai da ba ta da lalle a shiga ko wanda na gane dame shi in za ka karba haka to shikenan za ta iya shiga in ka je ka kai banki ko kai gidan mai ka sha mai shikenan za ta wuce amma dai akwai da dole mai haja yayi bayani dole mai kuɗi kuma yayi yayi bayani abinda manzon Allah wajen ta wasu kenan dole kasuwanci a ga waɗannan ababe guda biyu ke gidowa a sidqu wal bayan a sidqu fil ikhbar wal bayan fil aib ka ba da gaskiya cikin abin da za ka ba da labari game da hajarka ka bayyana aibin da ka riga ka sani game da hajarka dole sai an yi wannan manzala ta fa in sadaka wa bayyana idan sun yi gaskiya sun yi bayani burika ma fi bai'ihim sai a samu su albarka cikin kasuwancin su kai da ka sayar da haja kuɗin nan da ka samu da ribar da ke ciki sai Allah sanya albarka a ciki menene albarka ka dade kana moran ribar ba tare ta kare da wuri ba kai kuma da ka sai wannan haja haja da ka sai ka dade kana moran ta ba tare da ta lalace ba in mota ce sanadiyar gaskiya da kai sanadiyar bayani da kai cikin mai nanin sai ka daɗe kana hawanta shekara biyar shekara shida shekara goma kana hawanta tana lafiya kalau shi ma kuɗin da ya samu sai daɗe yana morar su abin da wani zai kashe a yini shi sai ya yi ne biyar kafin ya kashe Allah ya rage masa matsalolin kashewa amma duk in muka ƙi gaskiya tsakanin mai sayar da mai sayarwa kai da kai ciniki ka tara kuɗi da yawa me zai faru sai Allah ya buɗe maka kofofin kashe su Ka ga kuɗin kamar kyarta musu a kyanar kake suna ta tafiya a banza a wuri kai kuma da kai ha'inci gama hajin da ka saya sai Allah ya sa mata albarka ka sai ganta amma ka zalunci wanda ka saya a wajensa sai ka zo ka zauna kan benci sai ka tafi kiya ta tsage abin ya kona maka ne sabuwar riga kyaurin gidanka ya gama ita hannun mota ka je riga ka rufe da ta ka ka yaga ta duk matsaloli sai su zo su ta fadawa cikin hajar da ka saya to wannan kisa ka ga cewa muna ta samun kuɗi amma kuma kuɗin ba sa iya magance mana matsalolin mu saboda albarkar da ke ciki ne Allah ya siri ita albarka idan Allah ya sa cikin ɗabu gangane sai ka tsaye kana morarsa amma komai yawan abin Allah bai sa albarka ba sai ka kasa jin dadin sa kana da kuɗin baka barci da wuri dai da talaka kake barci da wuri kana da kuɗin baka da kwanciyar hankali baka da kwanciyar rai kana da kuɗin ba za ka iya barci ba har sai ka sha magani ke barci duk waɗannan matsaloli ne irin waɗannan Allah ya zare albarka gaba ɗaya kansa inda za ka sa kanka kullum kana tagumi talakan da sai ya faskare zai je dawo in dai je faskare samu garin rogo da kuli kuli ya ci ya kwanta barci kila asuba sai ya da gaske zai tashi amma kai ka ci wani kwai din ka ci duk abin da ka ci dawo su talatalo tantabara duk baka jin dadin su kuma firgigin ka kasa barci cikin dare wallahi duk zari albarka ne da Allah ke yi sakamakon rashin gaskiya cikin mu'amalolin mu Allah ya tsare mu mazala ta wayin kadaba wa katama in suka yi wa juna ƙarya wa katama suka boye aibin da ke cikin haja mai mai aibu ya boye aibin da ke cikin hajjinsa mai kuɗi ya boye aibin da ke cikin kuɗinsa ma zala ce muhiqat barakatu bai ihma sai a tafiyar da albarkar kasuwancin su gaba daya wannan hadisi muttafaqun alaihi imamul al-bukhari da imam muslim suka zo sai mu dakata anan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya sai mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum ko yana cewa wai yana neman karin bayani dangane da cewa ƙarya tana da riba gaskiya kuma akwai nutsuwa ciki riba ɗin ba riba ta ka samu sauka a riba da larabci wato kokonto kenan ko rashin natsuwar zuciya kan abu kana yin abu kai kanka zuciyarka ba ta yadda ba cewa gaskiya bane to wannan alama ce ta karyar abu wannan nutsuwa kuma shine tsoron zuciya kan don haka ba wai riba ta gama sauka da ka saba ji ba wannan kuma yake cewa a hadis a ɗaya daga cikin hadisin da ma karanta cewa mutumin da ya gini bai riga ya rufe ba zai je yaki wannan na waɗanda suke da kangaye su ma ba za su je yaki ba an shi ma ba ta aka kare ba siyasar wannan annabin ce shi zai tafi yana son ya tafi da jarumai sai yake ganin dukkan mutumin da ya aure bai riga ya tare da matar ba to tunanin amarya sa shi ne a gabansa da ya iya samun jajircewa wajen yaki da haka yake kasu bi haka mutumin da ya gida ya kai garifi bai riga ya rufe ba shi ma hankalinsa zai rabu ba zai tsaya wajen yaki ba amma ba ta yi haramun nasi kuma wannan shari'ar waɗansu annabawa ce kafin ba mu shari'ar har yanzu idan shugaba ya ga dama zaka bi shi yaƙi ya hango cewa kai zaka rauna mutane ya hana ka dole ka wannan kuma yake cewa wani son a yi masa bayani game da bokin da liman ya jawo shi ya ƙara sa mutane sallah to ya za a yi wajen yin sallama kun gaba sai ku yi tambaya akan abin da bai faru ko bai taɓa faruwa ba duk wannan tafiyar wa yadda ake yin ta wai kamar liman ne ya riga ya yi sallah a biyu ko uku ba sa ɗaya a ƙarasa ba ya a uku to wai sai wani mamu ya zo ya shiga sallah da ya shiga sallah sai alwala liman ta warware sai ya jawo wannan mamu din wanda yanzu ya shigo dan yawa mutane limanci to ya sauran mamu din za su yi waɗanda su tuni a riga an fara sallah da su yanzu wannan ba wanda zai ce a rayuwarsa ya taɓa ganin ya faru bai amfanin ka yi tambaya kan abin da kai ta taɓa faruwa ba a zamanin ka irin sa ne malamai suke cewa a a ra'aita ra'aiti ara'aita ara'aiti a ra'aita lau ka da kaza ma za ya ku da kaza ta faru me ya hukunci sai suka ce dawowa ta ya ku kale je faru sannan ka zo ka tambaya in bai faru maka zana kokarin tambaya akwai abubuwa da dama da ya kamata ka fahimta a matsayin ka na musulmi jikiran annabi na safe jikiran yamma na kwanciyar barci na tashi daga barci kai fiya na salatin annabi yadda sunna ta koya kai fiya na kaza ka ji wata tambayoyin sahabbai sai mutum ya zo ce annabi dole ne ala amarin ne da sallar jannata wa ba'id ne an nan nuna mun aiki da zai fassara da aljanna ne sai ta da ni daga wuta kaga tabbaya mai ma'ana ke sai annabi ce kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza sai wani zai ce yanzu annabi dan nayi kaza nayi kaza nayi kaza zai shiga aljanna annabi ce masa i zaka shiga aljanna idan kai kaza kai kaza kai kaza wani ce kaza to amma sai mu tambayar abin da bai shafe mu ba masabuki yayi kaza wanda ne masabuki yayi kaza wanda shi yayi kaza tambayar da kuma an sha an saka saboda ka da Allah wadannan tambayoyin ya kamata mu rage su ko tafiyar ya kamata ya zanto akwai ci gaba tsakanin mai zuwa karatu da wanda bai zuwa karatu kaddara hakan ta riga ta faru liman ya zo ya jawo ka bayan ya riga ya rakawa kai kuma ita ce da farko a wajen ka ga waɗansu an fara da su ka kai za ka yi gini a kan sallar ka kawai yanzu wannan ita ce ta tsaya da haka za ka ci gaba ne kamar yadda ka san yanzu ka fara sallar da ka ga wannan ta ɗaya ce a wurin ka ba za ka zauna ba sai ka yi tafi ka zauna ka yi tafiya ka tashi kawo ta kawo ta sannan ka zauna kai kai su waɗannan mamu lokacin da kai wannan ta karshe ce a wajen su ka dago daga sujada ka ce Allahu akbar zaka miƙe su zama za su ba za su tashi idan sun zauna za su yi ta jira har sai ka gama duk abin da kake ka dawo ka zauna ka yi ta iya ka yi sallama sannan su yi sallama wannan yake cewa mutumin da yake halin tafiya yana yin sallan kasar ba tsakanin yin sallan kasar da nafila da barinta wanne ya fi annabi da yana cikin halin tafiya baya yin kowace sallah daga cikin sallolin nafila sai guda biyu rakata na alfajir da shafa'i da wuturi wanda su baya komai da haka sunna shine kai koyi da annabi daga da kana da kurfi rasulullahi wasu hasana mai duk yadda kai shafa'i da watarin da duk annabi ya yayi kowane ɗaya kaza ba ka yi ya halatta alaikum salam eh. ya ga kurma sallah sai bayan an gama sallah ya gane kurma da sallah sa ta yi shi kurma idan yin sallah shi kai ta yanga ta kawai ta inganta ba ya zai tabbata ta niki kurma idan yayi sallah ta inganta ko bata inganta ba ah, yanzu kana kokwantar sallar kurma ko ta inganta ko bata inganta ba muna magana kyale kar wanda bi shi kadai muke ga magana a matsayin sa na kurma in yayi sallah ta yi ko bata yi ba shikenan duk wanda ya sallah shi kadai in ta yi ya halatta kuma ya mutane limanci kadar kenan wannan ke cewa ko hadisin da ke cewa dukkan wanda ya mun sallama Allah zai dawo mun da raina in mayar masa da sallamarsa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wai ya zo cikin littafin as da wal mutadiat yi mai littafin yana nuna cewa kamar in har haka ne ba a kullum ran annabi za ta je gare shi ta wani adadi mai yawan wanda wannan kuma ya saba da abin da yake da cewa dai mutuwa guda biyu ce kawai saboda faɗin Allah ta'ala sa ne annabi ya riga faɗa kuma hadisi ne ce duk lokacin sai dawo ya idan Allah ba da labarin juna ba lalle ne ka san kai fiya cikin littafin a sunan da kula ta da littafi ne da bai fiye don yakar bidoyi ya kuma kafa sunna to amma shi kansa kuma lokacin ya fada cikin wadansu bidoyin kanana ba da niyya ba sankarancin musu yana sa mutum ya fada wani abu da ba wanda yake kubuta daga kuskure ya halatta ga mutumin da aka sayi abinsa bayan an biya sai ga aibin wannan abu a bata ciniki wannan tambaya ce mai kyau dukkan wanda ya sai wata haja tsammaninsa mai kyau ce dan mai hajar ya bayyana cewa mai kyau ce ko Allah akalla ya koye aibun bai ci tana da aibin ba ka saya sai da ka je gida sai ka je ka ga akwai aibu a kana daya daga cikin dama guda uku ko dai ka yace ka rike tsar da aibun haka ko ka dawo da wannan hajar ka ce ga hajar ka ba ni kudi na don na same ta bayan da take ba shi ko dole ya karba ko kuma ka dawo da wannan hajar ka ce to wannan yaji da na saya yaji goma na je na samu ɗaya daga ciki ya lalace zan yi hasarar yaji da su koma tara da haka yanzu ba na kudin yaji ɗaya ni zan rike tara kun fahimci nan da kyau ka karɓi wani kuɗi daga wurin ɗan kasuwar gwargwadon abin da za ka toshe gibi na wannan aibu idan kai wannan ya halatta in ka karba da aibu ka rike wannan kaya bai masa in ka dawo kace ba kudin ka ba yi laifi ba in ka dawo kace ba kudin ka zai ba gaba dai ba amma ya baka kudi dai abin da yake ya shafi wannan aibu to wannan kuma ya halatta cikin waɗannan uku duk wanda kai ya halatta duk wanda ya je samu aibu ya halatta ya mayar da abu kuma dole ne ga dan kasuwa ya karɓi wannan abu inda akwai aibu a ciki in yi karɓa ya zalunce ka lahira na nan jiran sa nan in ya ki biya a can zai je biya inda ya fi tsada da yawa hmm. ya halatta kai na kai ce sai ya fi zafi da fi daga baya sai ka zo ka ce ka fata zuwa ya bai gama fada ba sai dai in ka yanzu misali idan na zo na da dafas a cikin harkar kasuwanci me ke nufi na gama saya ko kuma ban gama saya ba sai an cika ne yanzu na ajiya ce kawai ba ciniki bane ba ke idan ka zo kana dama ka karɓi kuɗin ka ban ji ba eh to ai ba ku riga ku gama ba ai shi yasa na tambaye ku ko kuke kasuwa ko kuke zuwa kasuwa kullum ana gina shari'a akan urfin mutane ne inda mu'amala babu mu'amala urfi mai mutane suka saba gudanarwa tsakanin su to wannan abin da shi ake ta su ne idan na bada dafa na ce daga nan gurin zuwa sati mai zuwa zan zo in cika kuɗi eh. idan kai ba hali ka sayar har sai sati yayi <laughs> to a wannan lokaci kaga ya zama kenan ka ba da wani abu na rabin kuɗi dan ya ajiye maka kaya ba su zama naka gaba gaba ba kawai kamun kai na kayan wannan babu laifi ku za mu gama da shi ka fahimta wannan babu laifi a cikin wannan tsari amma dai da za a yi cinikayya ka wannan wahidan guda ɗaya shine yafi saboda ina ganin a cikin dafa din nan dole za a samu wani dan ha'intar zuwa ta yi wa mutum ya je daga baya ga hajar a wani wuri ta sauko sama da yadda wanda ne ba shi farashi ba za a ba shi kudin sa ba eh sai yan kudin sun kare a kasuwa ai sai yan hajar ta kare a kasuwa suna ba shi kudin sa ba na sai an sai da ka misali ya sai ya ba da dukkan kuran da ya dawo ya ba da ba za a ba shi sai an sai da masa a gaji gaskiya ko na wani zalunci a ce wannan dafa din da ya kan ba zai samu shiga sosai ba gaskiya da ko wani abu da zalunci ya dawo ya ce a fasa sai a ce a hana shi kudin su da wani jin tsoron ko ya samu farashi kasar da aka ba shi kenan wani lokacin ba mara don kuma wata matsalar shi ne kaga yanzu da aka karɓi rafazin ɗansu za a je a juya shi a samu ribar kuma a cikin ribar nan ba za a ba shi wani abu akwai illoli masu yawa cikin wannan dafa dafin mafi kyau a yi ciniki kawalan wahidan abin da ya kamata a kulla na sai wannan haja kuɗi kaza yanzu ba da kuɗi zan kawo nan gaba kaga ran bashi ne aka baka kenan a amince an baiwa mutum bashi na

Allah ya tsare mu eh. ai duk magana ɗaya ce babu bambanci tsakanin abin da na faɗa da yanzu abin da kake cewa ai ba ta kai sai in kana wurin ka ga aibu kake dawo ko ka je gida ka ga aibu zaka dawo da shi ko ka je garin ka ga aibu ya halatta ka dawo da shi duk lokacin da kaga ai shine babu bambanci duk lokacin da ka ai bo zaka dawo da shi ya bayar maka da kayanka ai ku hakuri yau dai bana jin daɗi sosai bana jin sauki sosai hakuri haka na ji na dena fahimtar abin da kuke faɗa sosai kuma kar ku daina fahimtar wanda nake faɗa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi